الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أمير أولياء الله سبحانه وتعالى tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna juma'a takwas ga watan jumada al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam banjo tara ne oke eh sai tara ga watan jumada al-akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na shekara 1437 wadda ba ta zo daidai ba da sha na wato sha takwas ko sha tara to sha takwas ga watan march ya 2016 da na allah wannan shine mu na ɗari uku da na uku da arba'in da tamanin da shidda ɗari uku da tamanin da shidda a cikin buhari kuma ɗari da tasa'in da shidda insha ta'ala idan ba manta muna muna eh to ku gano an gama ah, muna cikin kitabul azan a cikin sayar buhari babu yubbi dab'ihi wa yi fi sujud babu yubbi dab'i babin sha mutum zai bude dab'asa dab'a ita ce mufradin dab'i kafniya ce ma'ana abin da kira zaba a larabci na wara mai wara don zai ko to daga kafa su ne shi a larabci a haufa nan zai ko ta mace ho ta a larabci shi shine kasa cikin biyu za daya ko da zumunta ta a hukunce da saman da ƙasa don sun don tsaye ne baki da an fahimci wannan amma shi a larabci ba a ce wannan daba'a sai dai ƙasa ɗin an fahimci wannan yawwa to mutum zai bayyanar da ainihin ƙasar damtsen sa kenan ko wa yi jafi fi sujo kuma zai buɗe hannunsa cikin sujada zai buɗe hannunsa a cikin sujada aka ce buɗe mai ake nufi ba za ka haɗa hannunka da jikin kaka wajen sujada ba shi yasa ya dauke matsa juna a sahu din nan bid'a ce kuma dai na kawai a matsa juna ta yadda kwanan yau sujada haka zai kama da kama kunkuru amma shi wannan wani ba ba sujada irin ta manzo Allah ba cewa sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budawa ke haka yadda wanda ke bayanka zai iya ganin ƙarshen damtsin kana al'ura kaza ba mai maimuna cewa ta yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su sajada jafa ya yadayhi law arada al-bahimat an tamurra al-marrat idan manzo Allah ya sujada yakan bude hannayen saka da wata ƴar karamar dabba za ta so wuce wata wuce wata wuce wannan na ku haka ne misali na wuce da ta wuce wata sabuwar wucewa amma ku sai ku zo kun matsaye wai sahabbai wai menene wai su ba su na yagewa wannan karatun ma yana bukatar ka bi sinari da kuma ya inganta gudu inganta ba to sallar ma don zuwa halarwa kenan nan inda sai tuwa mutum ta yaki a cikin sallah don sauku to an wahalar da shi ba nan kuma addini ba yin wahala ka gina cewa an fashe wannan karatu an ce a daidai da sauwa ma ba ta matsa mutane ba sai a zo su jada da wuyan kamar da ma zai iya dan buɗe hannun haka da wuya sai da koya ma ɗaya haka wannan buɗe hannun akwai malaman hadisi da gani cewa farilla ne in ma baka yi babu sujada illa kai magana su ba ta da ƙarfi ne magana da ƙarfi ne cewa sunna ce idan kana sallah ka kadai buda sosai idan kana cikin jami'i kuma to dan buda kaɗan ana fita karatun nan dan kada ko ba ungo ku yau ke zaka musu shimme a zo kan sujada zai kai wani haka ki haka karanta yau to ba cikin jami'i yake buɗa su sai ba cikin jami'i ana buɗa amma ɗan kaɗan ke buɗawa ina ma fahimci wannan yawwa to Allah ya sa حدثنا يحيى ابن بخير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza salla ya kasance da yana salla faraja baina yadayhi yakan bude hannayensa daga jikinsa hatta yabdu bayadu ittaihi har hasken hammatarsa ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam ya aka yi hasken hammatarsa ke bayyana dan menene yana sanye da me na'am yana sanye da tagwa ko da mayafi mayafi amma kuma ai kan ahabbu thiyabu ilayhi alqamis tufafin da manna Allah ya fi shine tagwa an gane shi ne malamai da suka ce manna Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ganin hasken ne a ah, hammatansa ko yana sanye da mayafi ana gani ko yana sanye da tagwa ana gani domin ai tagwa irin ta larabawan kasanta irin ta sudanin nan ai hannun kada ya yi sana ba wani naku ne masu tsirin waɗannan naku ba ina ba ta mutu wannan za ka hannun buɗe haka da za su iya kan jariri ma zai shiga an gane me yasa ake ganin hasken matasa domin yadda ke buɗe hannun sallallahu alaihi wasallam kuma ka gyara da buɗe hannun kuma kada ka koma kuma wajen buɗe hannu kuma menene ya zama kuma sai su kalli juna to kuma ka zubar da garan a su yawon dole su kalli alƙibla kuma shi za ake ya hada yatsu a cikin sujjada ba kamar ba, ruku'a ya bude yatsun ake mun yi doka can baya za zaka bude yatsunka ne akan tsoronka amma cikin sujjada yatsun zaka hada su ne su kalli alƙibla ina ta fahimci wannan Allah ya samu dace a sujjada ma yana bukata a nuna mutane da ke yi wa ya zo nuna mutane da ke sujjada isa tashi mu yi mana sujjada mu gani dama kai limami <laughs> ah, da ko ladani ne ladani ne a dajin ne ya yi ladani ne ya yi ne in ba liman ladani ba zai sallah ba yi su ji da magani to ku duba kawawar kita ya haɗe kawahun ya haɗe ya yatsun suna kallon alƙibla na'am to abin nan ba cinye fa ya take kwanci ke ko tsaye Eh? waye je to masha Allah to aka ke sai sujjada a fice da karatu shi ne ruduna shi ne suna amike an gane eh suna amike kawo mutan sun haɗe kan abin da ya hatsun na kafa suna kallon alƙibla ina fatan fahimci wannan hannu kuma na an buɗa su kuma ya suna kallon alƙibla wanda dai su da manna Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsara amini وقال الله يستضيف يتحدثني جعفر بن ربيعة نحوه شما ينصى حديث جعفر بن ربيعة كما دعا كورونا اسنادي دم باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة باب شو idan mutum ya الجدع to zai fuskantar da ainihin kafafunsa alƙibla atraf mana kan yatsunsa kenan suna atraf mana atraf gefe a atraf rijlaihi alƙibla kan yatsunsa na kafa za su kalli alƙibla ne قاله أبو أميد الصائدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكا أبو أميد الصائدي يفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكا حديثة في باب باب حديث ها ha to kala wa abu hurmari ba hadisi bane <laughs> wa ko ka ji ba abu hurmari sai sahabi ne kuma sahabi bane ba cewa ba kala hu abu hurmari sai an annabi sallallahu alaihi wasallam ya fari hadisi ma marruyi kai haka abu hurmari sai ya fari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana cewa yastaqbil al-atraf rijlaihi din nan al-qibla ai shi ma hadisi ne an gane karatun ba ta kuma mai sanadin ba yawwa babu idza lam yutimma sujud babu idan mutum bai cika sujjara cikin sallarsa حدثنا صوت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه ko ra'a rajulan huzaifa bin yaman ya ga wani mutum la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu bai cika rukunsa balle sujudarsa falamma qada salatahu daga masallarsa qala lahu hudhaifa sai hudhaifa ya ce masa ma sallaita ai kuma kai sallah ba malam qala yace wa hasibtu wa hasibhu qala ina ma tsammanin ya ce masa walau mutta mutu ala gairi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da za ka mutu irin wannan sallar da ka mutu ba kan sunna manzon Allah ba me hadisin na ba ko yi jiwa me bambancin sa a baya da kuma nan na'am aha ala gairi fitara a can baya kenan nan kuma ala gairi me sunnati kaju a can ma ce da ka mutu da ka mutu ba kan tsarin addinin da Allah ya fi manzan Allah da shi wa nan wani kuma ce da ka mutu haka da ka mutu ba kan sunan manzan Allah wa me fa'idar a karantar da kai cewa ashe addini idan an yi ba kan sunna ba ta yakin banda kaga da karatun Allah ne ta ayye eh, kayi kuma dan Allah kai amma ala gairi sunnati ba kan sunna ba ta yakin banda kai ana jaka karatun dole a yi akan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah zai karba Allah ka sa yi kamsu dace da sunan wannan Allah to nan wurin kada a wuce sallah kalai na'am komai ko ni mana komai da komai yau waye eh, a yo rayuwar musu ya hau ne ba dini ne ba bane ne kamar me wace shi ba dini ba ne shi ba dini ba ne ba in mutum ya mota ya faɗi bismillah bi jara'a wa saha eh, subhanal ladzi sakhara lana shi ba dini ba eh. yawa kaga kuma sun yi da matsala ke na shaga babu idan abu asalin shi ba addini ba to kana iya addinantar da shi an mace na karatu kana iya menene addinin tar da shi ba muna wanka kullum da soso da sabulu ba an fashe wannan wanka da soso da sabulu farilla ne sunna ne mustahabi ne amma in ka ga dama ba tun farkon wanka a ƙarshen su ɗin baka lada ta yaya da ka zo wankan sai ka fara bangaren dama domin haka manzon Allah ke wankansa na menene na ibada da yake yi an fashe wannan kawai bangaren dama sakamakon bangaren hagu wannan niyyar ya addinanta da wanka da kake yi ya mi da shi ibada an fashe na karatu sai ku hau mota da mutum daga nan zuwa kano shi ya hau ya saka mai saman lada ko ɗaya ba kai kuma sai ka hau har a sauka baka lada ta yaya da za ka hau ka ce bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah da aka tashi motar ratuka, ta fi fara ladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina idan aka je hawa ka dinga faɗi Allahu akbar Allahu akbar a ce ga ka subhanallah subhan hakku ba kano ba ko biri za ku lala kake samu hakku soka ka addinin ta da ko ka addinin ta da ba ka addinin ta da shi to abin da kisan kawo mana nan wannan sallah kan sunna tafiya akan sunna zama kan sunna to zamantakewa ka da matan ka ba na'am ban ji ba kan sunna in ka zauna da zuba kan sunna ba to za ku kuma rayuwar ka wahalar da su su wahalar da kai ko babu lala an fi wannan me ya nufi da zama da kan sunna zaman to komai abin da zai gudana gidanka za ka tambaya manna Allah ce ayi fara mace wannan matar da aka ɗaice sun biyu ne su uku ne su hudu ne ya manna Allah zuwa da ba ta yin sa in zai shigo gida kan shamuru ne na'am to kai za ka shigo gida sai kai na shan mur ai ba sunna bane ba kaga ba shi da shigo ba lada amma janna in ya shigo gida ba take fuska shi da su ba yake sallama ko bai sallama yana sallama yana wasa da su ko bai yi ka kana yi na'am kana da fata abin da ake bukata gina mutane sun baka wai ahlus sunna wai ko wani ko wani lamba ne ko wani rijista ne ba a baki bane ba abin na da aikin gaske amma sai karatu wani za a sallar shi sunna ne ɗari bisa ɗari amma a gidan a gidan ba sunna ko da bisa ɗari wa bau. to to ina sunna da lokacin da kake ɗaukar kana zaune a gida da lokacin da kake zuwa kana sallah wani biya a ciki to inda biya sa gaba sunna inda bai da yawan sa kai sunna me aka yi ana fahimta wannan so dole sai an gyara kai jama'a sai an gyara ka yi tuma ta kwata fahimci sunna ba sai to me kuma sai sunna an fahimta nan sai ta gyarta kullu ce to amma wani kawai kana kallon shi nan inda ta gidan suke zame kun shugaba kiyama to don wuta ne dan domin yana zaune ta iyalinsa yana cutar da su wani ma ya zazzage ta zazzage iyayenta wani ko labari na ba zai kwasa ne ta a kai a ramuwar da sun san wannan manzan laka yake ba nan suke suke bashi labarin wasu gumaka ba su gina kasa ba ko mu dogo a kitabu sai ba gumaka zai gina kasa habasha ya san labarin su ko bai san labarin su ba amma ya shiru ummu habiba na bashi labari a daidaitar da ummu salama a kasa habasha a mun ga gumaka cikin coci waye waye sai da suka gama kun don ya nuna wasu ya yadda karatun sai ce ai waɗannan mutanen kanu idan ma tafi rajulun salih sun kasance idan mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su rike wadan sa masajid masallatai ya san labarin ya gudun labarin ba ya ce ulayaka kum shirar khalqillah su ne biya shida cikin halitta Allah kamar ka fara labarin sai kwasa ne su ce a mun san wannan karatu to kai a yanzu za ta baka labari duk da idan bai yana da sata da dama na da wari su ma mata wani lokaci ba su kula da lokacin da ya mata ba namiji labari a ya ba kwan lokacin mutum ke labari ba na ta gaya musu duk wanda ta murmijinta na da son jin rediyo bbc america germany kada ta kuskura yana ji da ba labari don wannan ya ne ta farolin farilla ne duk wanda Allah ya samu ne jiwu ne zai kama mutum ya ji lokacin da yi zai ko mutum ne zai karawa <laughs> amma ta wannan maganar kike lokacin da ka dauko laba shi wanda ya kashe rijiyo don labarin kiwa ki ma san wannan to kuma ki ce ya ki san ka ki a banza da ke to sai a yi haƙuri da an ga ya ciwo area <laughs> to ke masu shi ki kama wani abin da ci can ko tara ki ta yi lokacin da ya mai da area yawwa sai a zo a zo na labari an farci wannan Allah ya samu dace babu sujud aka ne babu sujud ala sab'ati azumi babin sujjada akan kasusuwa guda bakwai sujjada akan kasusuwa guda bakwai حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس yace umiran nabi sallallahu alaihi wasallam aw mati annabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha'in ya sujjada akan gabbai guda bakwai wala yakuffa sha'ran kada ya tattara gashinsa wala sauban ko tufafi aljaba hati an gane ho goshi wal yadaini da hannaye biyu wa rukbatayni da guyoyi guda biyu wa rijlayni da kafafa guda biyu حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أمرنا أمن أمرني أن نسجد على سبعة عظم ميسجد أكن قصصا قد أبوكي ولا نكف ثوبا كلمة تترفافي ولا شعرا كوغاشي حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي صهاق عن عبد الله بن يزيد على الخطامي حدثنا البراء بن عازف وهو غير كذوب ما بقى يجيبني قال يا شيخ kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala idan ya sami Allahu liman hamida lam yahani ahadun minna zahrahu cikin ba wanda zai tankwasa bayansa hatta ya da annabi sallallahu alaihi wasallam jabhata wal ardi har sai manzo Allah ya tsura goshi shi a kasa mala kawa da guda uku ne hadisin farko yace umar annabi an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya umarci umarni manzo Allah ba mai bashi umarni sai Allah wannan hadisi ce masa mabuni alamin Nam ala yawa yayin eh, ba ka da ladabi na ilimin shari'a zai ce mabini ala mujhulin awa ah, Allah ba mujhuli bane ba mabini ala ma lam yusammi fa'iluhu an gina jimlar ne akan wanda ba a bace sunansa ba an riga an san kowa ne ne wa ki ba manzo Allah manni Allah bari tambaye ku manzo Allah da wa manzo yana da wa wanda suke uwa da ubada ko ubada ko wada yana da gani na'am shi kadai eh kama ta wajen labarin wani wani ba kuma ka taɓa karantawa ko wani ganin shi na wani mutum kan karan duwa wani manzan Allah ko ƙanin shi nawa zai fa akwai mai gaba da labari me yasa na Allah baya da bai saba da da kani hikiman Allah subhanahu wa ta'ala ne inda yana da wa kaga wanda zai bashi umarni kuma kan mane ba inda yana da kani wani abin zai dan sassauta dan ganin shi to ba ku daya shi sa ma a kabiran iyayen masu mai zama a kan annabin Allah domin iyayen suna nan za su yi ba da matsala amma shi wannan so bai da wani mai haƙƙi a kansa sai Allah ya rike shi an gane karatu sadaka banda Allah ya ma daidai ne ko ka gano kimar ko gane kimar ba akwai kimar ciki yi da ka tumi mana aure da ka ne masu aka saka da ka ne masu aka saka karka ja haushi akwai alkhairi ta yi yin kasu inda ka samu cikin da suka kasa kaɗan to ta tazarar sai an kwace ka sama na tsaye duka a kwace ka ko sarba kama da addininka ko sarba ka da danginka sai ka nema daya abin ke ka nema kada ka damu Allah zai sharri alkhairi ne sai ka daina nema sai ka da nema me nema na faru da sai yi malama wasu kai da ne ko gaskiya eh gaskiya ne la taqnatu min rahmatillah ke idan kaje an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi umarni ma'ana Allah ne bashi umarni to sai ce an ba manzon Allah umarni an da ala sabati awaba'in ha tarjuma cewa yi ala sabati azumin ko wannan shine tsabagen gwanin cewa sana hadisi ne man buhari ai cewa aka yi sabata a gumin a tarjuma babin kan gasu zuwa guda bakwai amma sai kawo hadisin ala sabata a bayin kan gabbai guda bakwai dan me abin da ya kawo tarjama da shi akwai hadisi a haka umar nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuzu ala sab'ati azumin akwai hadisi sahihi a kan haka tamam da zai koro ma na wannan ala sab'ati adayin ya karike da ilimi ko karike da ilimi ba ya karike da ilimi to me mutun gabbai bakwai da kuma kasusa bakwai na'am sai shuru a duk biyu ok yanzu kowace kuma cikin kafin kashi eh? ka yi shuru abin abinda ke akwai ne waɗannan gaban guda bakwai kowanne akwai shi tare da shi shi sa ƙashin zai wajen tasa za mu ji zuwa yi an fashe wani karatu ya ce wala ya kufa sha'aran kuma an ce kada ya tattara gashinsa Kasa manzan Allah gashi gari shi da yawa wanda yana kasa faɗa fa kuma laraba ka suke da gashi to idan mutum ya zo su jira ka gashin masu ya sauko kasa hun to kada ka za a tattara gashin dan kada gashi ta a yi wa Allah su jira da gashin gaba da Allah ya ga dama ya bada gashin da laba ka nan kai da baba larabi ba kai ba ka wa ko kana so ko ma takba da wannan gashin to gaji ya ce gaskiya ba da shi ba sani da ke mai bulafi. an fi wannan to tattara gashin a hana gashin kaiwa ƙasa to alama ne ne wa Allah girman kai sace to kada a tattara gashin da an kawo kai tsora gushin ƙasa to gashin mai wa Allah su jira wala sauban kuma kada a tattara jimafi na kun in ka mutu jira ka tattara tufafi ko da ka samu gari sai ka ta haka mu eh kun shuru na'am eh an ka karanta yake a ba ka yake ba ba ka yake ba ana tattara tufafi sai akwai lalura mai babbar ya zo hujjira ya tafi tufafi ya zai sajira ya tashi lamilaya na tashi lamilaya bai yi ba to dole ka kara shi ka shi ta rura shi a wanda suke tattara su tufafin su ne don ba su tufafin su kasa to shi ne aka hana ta waya ba da tufafin to haka muka rafi sai zo daidai da mu wanda suka zo su ja cin mu suke su da haka kasa ba su da haka mutum sai mai da hannun shi ba haka wai kada tafinsa ya taba kasa haka nan an gane ko wani ma taba kasan yana da ya taso sai saurin sai haka sai mai da Allah cikin abin nan to wannan haka da kake din nan sai ka gaya musu gugal kiyama wai ka? wannan kake bayan da kake wa sai ka gaya musu wa ya saka a sai kai da lokacin manzo Allah ya rayu ba za ka ma sallah ba kenan da lokacin manzo Allah ya ba shi billa masallacin ko akwai a kan kasa ake a baka yanzu ga dan karshen zamani wanda ya sama bikin Allah hannun wani ma wani ma wai karin karin gugan ne kada ya goce haka nan sakin zai sujjada sai ya tattara wannan haka kada karin guga ya bar nan kuma ya zo goshin kamar dole sai na in saka sai wa ai yanzu ya gama wanka kaje lahira ka ga ji. ba sallah kake wa Allah ba Allah ne bai isa ka dora mai goshi a ba Allah ne bai isa sa ka dora hannayen ka kasa ba karin gugan wa ba ka tafa in yi gida ma gobe sai ka ta tsarara ba ko bai isa bane ba kullukum arun illa man menene kasatu kasatu dukkan ku huntaye ne eh, sai wannan ne ba tafa in Allah ya ga dama gobe sai ka yi to zindan ko ba ka ta kai mawa a nufin aka kwanci nufin ne na a akwai da shi na kawai ka keta tafafin ka tube sai ka tawo zindar ko an baka tafafin ka jefar da shi in yi maka to za ka ya sai ka ya wai shi ne wai mutum zai zo sallah wai tafi na wai zo Allah ka sawa wai sai mai da tafin a baya ka wai don yi dora kan da duwa sai haka to su je ba yi ba sai ka sake sallah tsari ban sani ba ka sani daga yau Allah ya sauƙi to ga wannan cewa wala ya kufu sha'aran wala qawban ala harkar ta masa jumlatu ifradiyya jumla ta da aka gitta cikin zance domin mutunta amma yadda zance ke tun farko da mai an ce mun Allah ya sujjada kan gaba gudana bakwai tare sai a lissafo gaban ayi amma saka gita da wannan zancen tsakiya domin mintin fa to ga gaban da na faɗi aljabaha goshi za ka je riwaya nan gaba manzara ta goshi wa shara ila an fi sai nuna fa. da bakin sa ya ce goshi amma sai nuna hanci dan me da hanci da goshi ne dai suke don ya nuna mace dole goshin ya taba kasa kuma dole hanci ya taba ƙasa dole ne idan mutum ya sujjada da hanci kadai sujjada ta yi ba ta yi ba bisa tafaki duk malaman duniya sujjada ba ta yi ba in ya yi da goshi kadai sujjada ta yi amma zai ansa kwari ma'ana cewa sujjada ta yi ba zai sake sallah ba amma ya yi haram za ka ji nan gaba manzan Allah har cikin cikin caɓi ya sa hancinsa don yi nuna wajibcin sai hancin ya taɓa ƙasa cikin caɓi ya zo jada sai da kan ga hancin ba kan ga wasu sallolin yanzu ba sai da Allah da yake yayi sai da Allah kiyaye Allah ya sauke laka aljaba goshi wal yadaini da hannaye biyu me yake rubi da hannaye biyu tafuka don karfe ya cewa wani dai na kafe aka kafe ka sai dora nishi haka to ka saba hadisin manna Allah manna Allah ce la taftarish iftirash saba kada ka zo sallah zaka sujjada ka dora hannunka a ƙasa yadda yadda kare ke kwanciya ko yadda ki ke kwanciya an fice da karatu ta fakkan na ke dora a ƙasa ka, kuma suke lara kibla sai a ɗaga hannu haka ina ba ta mu ci wannan shine ya dai ni kenan wa rukbatai an samu nawa uku wa ta yi da gwiwoyi guda biyu an samu na wa rigilai da kafa guda biyu mana menene kenan kan menene kan yatsu kenan na kuwa guda biyu har kafa bukai kenan to da mutum zai zira kan guda shidda ya bada ne zaba ta yi wa misali da ka zo su jira ka dora goshin ka dora hannunka amma kafa da suka daga ta ga an gani ka daga kafa daya sai na kasa ba ka daga daya to ba ta yawa sai dai akwai larura misali ya ji rauni a goshi yadda ba zai yi ɗora goshin ƙasa ba to ba yadda ya ɗora hanci kaɗai ba an wuce na karatu sai dai ya yi ƙasa sosai da kansa zai ƙasa sosai kamar zai taɓa ƙasan ba taɓa waye ba to sai ɗago da mutanen ba su da fahimta wani ya samu rauni a goshi daga zaune ma sai haka Allah akbar Allah ka ba yawa ba ta yi ba ƙasa za ka da kana ba ka zo yi ba to in ka zo na ƙasa za ka yi da kan sosai hakan duk wanda ke daga nesa ma zai ɗauka kama ka ɗora gushin a ƙasa ne a hawa ka ɗora ba da yi wa Allah ladab sai ka yi haka duk a duk da ake kuma sai ka yi sai ka taso sallah ka yi sai na kuma masu yin sajada akan dutse kuma wani mutum da laya sai ɗauko dutse yana sallah da ya zo zai sai to duk da kasu zai ba Allah kasu zai ba ni shari'ar da wannan Allah ya kawo to hadisi na biyu da ya biyo da shi ya biyo da shi ne fassara mana farko ya fassara take yace haddathana muslim ibn ibrahim qala haddathana shu'ba an amru an tawus an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce umirna an mana umarni wannan fasara ce wacce ko ba fasara ba cewa ta farko sai umaran nabi an wa annabi umarni to dan kada ka ɗauka annabi kadai ne aka ba umarnin sai zo da wannan manzo Allah ta umirna dukkan maka wannan wannan ma'ana ba khususiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum ya shiga wannan umarnin Allah nazu da Allah sabatu ne a zo mai ko sai kama hadisin da ya dace da tarjumar da yayi ba sabatu azai ba kuma wala na ko fasaban wala sha'ara ba sai mun tattare gashi ba ba sai mun tattare tufafi ba sai haddathana adam haddathana isra'il an abi sahaq an abdullah bin yazid al-khatmi haddathana barra bin azim wa ghayr kadhub mun yana hadisa kan ba qalat kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allahu liman hamida idan ya tafi Allahu liman hamida lam yahani ahadun minna ba wani cikin mu zaharahu wanda ke ko tabbata bayan haka ita za ta jira hatta ya da annabi sallallahu alaihi wasallam jabata wal ardi sai manzo Allah goshi ya kai kasa haka ke sallar jami'i kuma ba ku yi wa ku da liman ya ce Allah kowa sai ta yi to ba ka yi wa to aikan mutane mai ya taso to kaji shi na shiga ta shi kuma so da ku da limamin sai canza san gyara a falla ba kalmar lima ake bi ba aikin shi ake bi a fi cikin karatu da yake Allah akwai zai ke kasa to ba zan ku yi eh, gaskiya Allah akwai ne ya eh, je ka a gane kuna tsaye sai goshi ya kai kasa tsaf sana hudu wasu bi to limaman ka yau bari gobe ya rasa ka sai sallar ka ka ga ko Allah sai ko da hanya ba su ba ba kuwa ni na rasa ne ba zalafi sai ya gina mutum ce sun wasu saddon ke sallah sun wasu saddon yake aikin banza ya ka ci kenan don sallah ita ke shi addini in ba ta babu addini to ya. na ya yi hu to yanzu wani yin ba ta aiki kenan ta rin karanta mata da buhari to ba karanta ba to littafin ba magana karanta in ba buhari ba za ka wannan karatun kuma buhari ta kaka hauni ba ta kasa ka tawo kasa wani gina mutum ai gaggamin yi kai ku jama shi shuru Kayan ba ya karanta da mutane mun yi manyan littafai shuru ka ba wanda su karanta da mutane su karanta da zuci shi ke kawai amma yana mu nuna wa ɗaya, mu da fara fara daga abubuwan hadisi ya mani littafin da ke kasa da abubuwan hadisi hadisi kun shuru a wannan ya san littafin bari mu ji na bakin kana motsi hadisi ne wake cikin haƙul mubin na? suna da yahu? Oh, oh kaji kaji suna da yawa kuma dan araba ma haka mutum gida uku ba shi sahi ganin cewa wai ba su da yawa ba inda asalin shi ne ba ya linka in um, abu na rizun ba abu na da ta guda arba'in ne to za a rubuta ai sun zo kuma yin littafai kai ne kana can kana cin zogala lokacin da muke karanta abu na duk kuma sharin sa muka yi ba karatu muka yi da gudu ba sai da aka yi arba wani hadis a gama aka zo aka yi ne a ina ba ji umna bayi daga arba wani hadis bugiya ce aka yi kana jigo sana ka zo umda sana ka zo bulugun maram sana ka aka wuto ko ba hadisi kadai duk ilimin da muna karanta a muke bin shi daga kasa muke bin shi a halari nan nan masallaci muka kasa 38 a halari ne ne shekara kuke mana karatun halari wannan wani magana shekara muka zo muka yi ma yi kuma muka mai haka ya ziya haka muka zo da sala wani ce amma wai daga sama ke ɗaukar rasu saman ku tafsirin da ke gani din nan ba da ka muka fara tafsiri ba sai da muka yi ulumul qur'an so biyu na suke littafin ulumul qur'an muka muka suka al hadith so biyu muka muka usul fiqh so biyu sana ka zo tafsiri to me yasa yi kuma kun shiru me yasa yi wannan kan ta mun yi tafai tauhidi da wanda muka fara ba wannan falasa ne ne usulul falasa gama littafin da ke kasar usulul falasa tauhidi wani sun sami da gida biya kan wani karatu da ce za a fasa ta kuka karatu da ce za a daina shi ke nan kwamitin zina ka tawo gina, na ce karatu za a wuni kun gani ni ba da karki a wuna ba ce yau shekara goma ke muna shekara da am ko ku sani ba mu haddafin muna da shi shekara goma ke muna karatu a masallacin su cikin bayanan da ke musu ina koro musu zance dan ai ba da ka muke abubuwan ba to wai wannan karatun da muke shekara goma muna yi shi ne da farko jama'a to a wai shine wani zai ce wai an taso an taso daga sama wai daga sama ka fara a yi shekara sha kaza na karatu ka ce daga sama ka fara ko yana karanta da muwada to in ban da renin wayo to muwada kuma laifi ne a Najeriya kan muwada duk duniya ina ke maliki yaran Najeriya da mai dalili ba da digiri eh? ah, ana magana ba dole ya rabo ba dole ya rabo dole ne ai ai shi ya tsaya yana shan hurashi da cin tsirai shi bai tsaya karatu a cikin malamai ba ko da ya karanta da mutane jiwa to an an karanta dole kuma mutum bai rasa motsi ana samun yin to kawo karamin musa karamin musa ba a kawo shi yanzu na Allah musa ki jama'a ina kalubalanta masu ci ana karanta manyan littafai dan Allah su kawo karamin da mun karanta mun musa shi mu gani ina kun shi ko shi kenan da an gama ƙananan littafai sai a zo nan shi kenan a ce Allah sa ga annabi haka za ga annabi da ƙananan littafai yanzu ga sallah yanzu kadeji yadda ake yin ta da limanin da kai mamu ba ya ɗarshe a aka ke yi ba to in an za kai ƙananan za a ji wannan karatu to sai kuma wani kuma ce kullum sa ta mutane karatu ba ma fa hadabin ba to na ranka da hadabin mu wai su matsala shi wai ba a san manufar homu ba to wai kai ba ka san manufar ba eh ai ka san manufar ka kai to ka aiki da manufar ka bala ko ina Allah ce ina da Allah ina da Allah ce dole ka san manufar mu jama'a to in muka sani ba mun manufar mu mutane su fahimci addinin Allah ya kawo mun kenan sun wora ta kudi kai kuma ta ka manufar ka yi ta mu Allah ya kawai to shi ne aka ce ita muna sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka sami Allahu liman hamida to ba mai tankwasa bayan sa har sai manzan Allah dora goshin sa a menene a kasa to yanzu ya zama yanzu to eh wa zai gyara to to liman nawa kenan zai shi duk duk taron da ba a samu liman shi ne na'am to eh yanzu ka ce wai liman zai gyara to limamai da ake da sa garin guda nawa kenan wannan kaga magana liman zai gyara kaga ba zai yiwu misali to mamuni ya su gyara a ka ce ba ka gyara ba da gari in ba ka rasu da ba to ya za ta maliji ne ta karatu to in ka ce dai sai ya kai boshi kasa za ka ta yi yadda makaranta sun hadisi to insha Allah ka kaka kasa ya taso an samu zala kuma samu zala ba to kuma in ka ce mai gata malam gaba da aka ce ce to tun lokacin annabi musa yi sal tun lokacin mu za ke sallah yanzu za ka wuce samun karatu to sai ya da an sallame sallah ka ga ko kai sun rike astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kin zo rike wani zofu Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zalla jalala to wannan astaghfirullah din zai sa Allah ya kalle ka da rahama a kaba da haka nan ne eh a samu ja wuce gurin Eh, yawa eh to kaji yace wani wasu mama mu su mara laihin su in limai ya kokarin daba kafunna duk sai a dare mai to in inda ni ne limamin kun dare ba ku dare ba ku gudu ma an mace wannan magana ne ba da gaskiya ne yanzu juma da ta wuce akwai yaron da ya sami da masallacin juma'a ana kuma sallar juma'a sai da Allah malam yana son yana son gani ya nan ba wurin gari na bane ba nan wurin gasa da mutane ne an kasa gari da bari an gaba karatun buhari za ka zo ce eh, to an tashi ka sami cikin masallaci ba zan suna gasa da mutane ba kuma kana ɗauki kai ba zai yiwuwa shikenan ya tawo buhari aka tashi nan sai zai same ni sai shi mai faru abokin shi ne ke aka tashi na ibin limami a unguwarsu to abokin ya sha sunna ya ƙoshi an gani? Mm. to ne zo mutane sallah yakan gudu ya dan dabba dai haka nan misali musamman wajen sallah su bayi ko a nan ja dan ja yake ba wai ja yake sosai din ba a ko a dai dan samu dai dan ja dai haka to shi suna ta korafi su wannan ana wahalar da su ana musu azaba Allah ya yi ta ta halli ma ma ya faɗa to shi ne za ke neman shara zan ci a ah, sai ya ra'ayi ya bar limanci dole ne limanci ne ya bari ko dole ne ma dole ne ya da wasu su kaga wannan alama ce take alil mutane su ba da matsala dan menene ba karantar da su addini da ya dacewa yanzu kai da kake zuwa ne misali kana jin wannan karatu kan yanzu kai yanzu a ja sallah ka ce Allah ya sa ba sai ka ce Allah ya saka alkhairi ba ko to su ba a karantar da su ba kuma an hana su an hana su wasu o oh, kama canza kan wajen zashi sai ka ce wani aiki Allah ya zaki karanta wa an wace wannan wani ya suka karara wani ya suka kasa-kasa wani ya sassabe a suka wani ya turbaye mai kawa da ga amin ne wai kawai ne kirmuta da fahimci addinin Allah duk wannan kuna ƙasa lokacin ku wallahi wallahi wannan lamarin da ba dan Allah yake ba ba kawo yau da ba dan Allah yake ba ba zo yau ba kuma ba dabara take tare jama'a bai gardin sunna manzo Allah take tare jama'a wai kada ka dauka wani iyawa ne guda a gardin sunna ce kamin shi da wani kibanin shi jama'a na taruwa shine kuma shi da ba sai din ma hutu to rusutu jama'a da Allah wa aka ba aka aika da daga yada na wa aka ta da Allah aka zo gidan ta da Allah ya zo sunnar manzon Allah ce magana din su gare ta kai ma ta ta san koka za ka fara karatun da wani cewa yi a yau karatu gobe karatu ai zai gaji ya bari muna nan da ku akwai malamin ne faɗi haka ai ai sai wala bai yiwa a ce kullum karatu wala zai gaji an gaji oh Allah sa mu da mana Allah ya so babu sujudi ala lafi ko amana da salon lokaci muna salon minti biyar babin sujada akan hanci to kaji su jira kan hanci kan Allah kai ma Buhari hanci komai da san ma shi filla filla mala kan ma je lahira ta ce ai mu ba ga mana ta ga Buhari na yahudi kike ya kuma حدثنا مؤلى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أصدر على سبعة أعظم an mani umarni na sujada kan kasusuwa guda bakwai alal jabha kan huska akwai a huska ko mu kasusuwa bakwai wa ashara bi yadihi ala anfi kan mahallu shari kenan manzo Allah sai nuna hancinsa bai nuna cewa dole aka dora goshi kuma dole a dora hanci an gane karatu ya yadaini da hannaye guda biyu wa rukbataini da guyoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da kuma ainin gefen kafafu guda biyu wala naqfita thiyaba wa sha'r kada mu tattara tafafi ko menene ko magashi yanzu na hadisin da wannan makaranta ba akwai munci ko ba munci ne ci wa sha da umirtu da farko duk guda biyu muka a can baya umiran nabi da kuma umirna wannan ko umirtu sannan wa ashara ala an fihi in ka samu dalibin larabci wani wani ba su ko ba su ba su tafasa waɗanda suke kokarin su kone sama kwadda bai tafasa ba amma kokarin shi kone sai shi to ya za a ce wa ashara bai yi ala fihi ai kamata ya ce ila an fihi eh? ai ashara ila ake shaba cewa ala shirin da kuma makarantar Allah kawai ka tabbata ka kana neman ka kone kawai wala ai da manzo Allah amfani da ala inda ka sai da mun ya kasance da ka shi ne daidai wannan domin da yake magana cewa amana umarni ne su jira alal jabaha akan goshi sai haka me yake nan na dora ko tafi da hannun sai tafi da hannunsa akan hancinsa haka to idan mutum ya dora ya zansa kan hanci cewa za a share ila an fi koko ala an fi ta gaji mu eh kuma ka kama mutum in ya karatu kuma malamai bai da wahala don kutun larabcin shi to ka ganin dai ina ganin man buhari ya kuskure ne kamata ya ce ila kada Allah ga wannan mun Allah dora hannu a kan hancin in za ka falla sun ce amara ofiya da hu ala anfihi ba a amara ya da hu ila anfihi ya tafiyar da hannunsa a kan hancinsa ba zuwa ga hancin shawa sai za ka ji ala an gane karatun Allah saka malamu da hayi musamman nan ko in Allah ka bada idan Allah sama ci gaba kan mu jiga tambayoyi akwai sanarwa guda uku na farko akwai da majalisin bilal gobe ku tsakanin garba da isha insha Allah ta'ala na biyu ina Allah kai mu ranar laraba mai zuwa babu karatun masjid sahaba da la'asar amma akwai karatun mawadda insha Allah na uku juma'a mai zuwa babu karatu a nan don muna da muhadara aure a bakoyi ta mutane ma waɗannan kokari gare su ma a karatu ba da mutum ya zo karatu kuma kai zai aure kawai ba ne da bishi a fashe wannan wai sun ɗalibai masu arzikin kafin zai aure shi muka faɗi jiran na muwa ɗaya jibi za a ɗaura auren to akwai muhadara auren a bakorin allah kuma juma mai zuwa a masallacin juma'a ne daidai wannan lokacin na ba ta wadda kwanci wannan allah ya sa samu dace na? su masu tamba da larabcin nan ni ban gane eh hadisi za ka samu musu to ta nake tambace da larabci ce to kun ni ba iya larabci ne ba sai hankali malam na Allah yana sa fassara min wannan hadisi ka karanta hammam qalat li aisha radiyallahu anha kureba da hammam tace wa aisha Allah ya dare shi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma taqulinna ummul mu'minina fil hira ya uwar mu'minai me za ki fari dangane da haina haina wani irin lalle ne an wacce na karatu wanda mata su suke kunshi da shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga lalle akwai kala kala ko a yanzu a duniya ya akwai lalle kala kala to hina wani nau'i ne na lalle da ake kunshi da shi shi ne aka tambaye ta fa kala sai take kana habibi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu lawnuhu manna Allah wannan kalan lallan na burge shi wa yakraha rihu amma bai son ware wannan lallan idan aka kunshi da shi kalan na burge shi a bai son warin falaisa ya harumu alaikunna ba haramun ne a garin gumushi da wannan lallan ba bai na baina haidataini aw inda kullu haidatin tsakanin jinin haila da haila ko mutum da mutum jinin haila me ya sake game da wannan hadisin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kunshi da wani lalle mai irin wannan kallon a da mai wannan warin ba an mutum karatu a saman wannan kala din wanda idan ka kushi da ba da wannan kala din amma ba wannan mai wannan warin ba don manzo Allah gabaki dai son wari gaba da bai son wari duk wannan wari manzo Allah bai son shi sallallahu alaihi wasallam shi sa bai shi da farwa ko shi sa ya bada muri duk wanda ya farwa kada ma ya zo masallaci amma ga kafaru ga zuwa mutum da je sallah su ba sai zana warin da farwa ko an ce na maganin sanyi ka ji wani ɗibge wanda rufi basiri yau yana maganin sanyi manzo Allah ya hana da maganin sanyi da maganin da manzo Allah zai mara kiyama wanda zai baka alkhairi a ciki kun shiru eh manzo Allah bai haramta ci a ci taura ba amma in dai ka san wari zai zo masallaci karka zo masallaci sai ka zaka ka kan tsiyarka eh ka sha gaba asuba duk warin shi da ka azara ya yi ko kuma in kaji da azadin warin bai ba sun samu gross da menene da baklin ba ko makashi da dare warin bai ba sallah su ba sun samu gross da baklin ka wanke amma ka zo sallar kana wajen sai ai ai ko da muka je Madina labarin nan na je na warin sa to da kai da su ku haɗu da manzon Allah kari mun sallar juma'a manzon Allah ce duk wanda ya cika farwa haramun da ya zo sallar juma'a an fito na karatu manzon Allah ta ce in ya kama dole za ku ci to ku dafa shi don ku kashe warin amma sai ga mutum ya mida da tafarnuwa kamar goro goro wannan sai karkar wai ai ai likitoci sun ce na maganin waye waye waye kashi sawala tun da ka zo ya kai da kashi abuwa da ke da daga mudu. Allah ya fara wanda ya ce ah, ina son ƙarin bayani akan wannan karatun musamman menene to ga da ya kawo bai ga hadisin zai karantu haddathana shu'ba to wato su larabcin ne nasu ma na tsarin lugwa na yake rubutawa ni kuma ga makaranta allo ne kai wannan yana ganin sai dai su aliyu su ne yaran ƙarshen zamani karanta wani yadda za ka yi karanta wani wake da tsibirin a bisa mai wannan masha Allah malawai dangane da gaske ne idan mace tana haila ba za ta yi kunshi ba ko mata yanke umma ba ko fito da ƙarya ne eh da ƙarya ne ta da gaske ne a to da ƙarya ne in tana haila za ta yi kunshi za ta yi kitso za ta yi wanka Abin da kai aka haramta mata tana haila ne ta yi tsalla ta yi azumi miji da kusan ta kawai na hudu ne ya ka tayyana ka karanto yawa a shi rubutu su ne kan dawo yawa eh aha ya hmm yawwa yawwa to ba shi dan abin da yake cikin hadisin gina yi abin da yake sallallahu mai hadisin gina hadisin na Buhari muka yi shi cewa yi na yi sallah kusa da babana shiwa na da ba ne ba a ba shi ba sabin na can gaba yi ibn farko ibn abi waqas sai na salla sallah kusa da babana sai na dora hannaye na kan cinya ta wajen rubu in ba kuma taba mun karatu sosai ci a farko akwai masu dora hannaye su kan cinya su go manzo Allah sai ya hana shine abin da ya kasa gane cikin hadisin to alhamdulillah tunda da kai Allah sama kai karantawa a ga kokari malam mutum ne ya kalli da yashi, to sai ya ce uwar wannan yarinyar ta yi kama da ke ya ce kalla sai ce uwar mata ce na wannan yarinyar ta yi kama da ke yana nufin ta biyo ta irin fuskarta da hancinta iri daya to malam za a dau wannan magana a zaman da hari na Allah malam ina ganin da ake karatun yana nan gidi ne yanzu mai maganin zahari a nan wurin me muka faɗi cewa ne zahari kwatanta mata da wa bayan uwa ma ko ba kana manewa to ba zahari bane ba Allah ba da lada malami ne na fara alwala sai ruwan ruwan ya ƙare shin zan iya tashi <laughs> in samu ran da zan yi da sa halallah halallata to kun sai ta zama zai tafi ba eh ban ji ba a to sa rike zai zo na yayi yanzu mai da zama yanzu da Allah waya kare ba zai taka da wani ruwan ba tun da ba ba ba ba gidan kallon ka da ruwa ba shi ne ba ga shi garen da kuma ka shiga fambo sai ka tashi ka tsaye wura ka shiga da lullaka in kuma kana kana jiran sai wani ya zo zai wuce ba za ka yi ruwa ruwa ta ga lullaka yanke don wani fauru da kai kyauta wa zarku da zuzula Allah ta wadai su ta kan wannan wai menene shari'a ta ce ga limamin da zai karanta sura biyu a raka daya misali farki da nasi shin zai basmala a tsakanin su ko ko ya zai yi kuma idan zai yi akwai dalili to kai zai yi ko zai ma zai basmala a dangar wuri ni ne neman na kuma karanta fatiya sai da kula a wurin falaki da na gama ina sa hada da nasi sun shiga sun larama rahim ba zai ba zai bango dan me na yawa kai dama so da ke fada rami kai <laughs> wai zai yaba a surje a ina karanta wannan zo jama'a manzo Allah na karanta sura biyu a cikin sallah kuma karantawa kai ya ma karanta bakara ali imrana nisa'i ma'ida kai ka karanta ya ce bismillah alkhairin su kun sura goma za ka karanta haraka da ba magana bismillah a tsakanin su fatiha ta ke basmala don za fara an gane karatu Allah ya samu zai so maganan zai yi na ma dalili ba zai ma yi babban balle mai dalili yawwa ba ka wani gudun nan na? kai za ka wani? Ah. Eh, eh shi ne ke hmm? to shi ah yayi yayi abinda da ma nake son ku gane shine nan ba filin cikin ba ne ba a wata nako amma idan zamanto wanda ake tare da shi ne suna ramace wannan ta yawo manini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alinu adan liqa ko waj'aluhu fil masajid an gani? ba ka kawo kan wani da sarki hanya wace ba malam shi wannan malamin yaron wannan mani ba <laughs> a ba matsala ba matsala sha Allah idan dalibi ilimi ne alhamdulillah Wani shi ne annabi ke zan eh yawa to ga sanar wa are na dan wa dalibin ilimi <laughs> wannan eh malam Ibrahim Gidego zai aure in Allah ka mushi na'am sabar a ah? wadda ba shi da karatu ranar ma na'am wacin gwake ba wajen masallaci malam wannan shi ba na sana fara nama shi ne ainihin shi ne da ba shi bane ma to a za a karatu shi ma masallacin ku to to kenan to wannan ne dan da rana asabar mai zuwa ne ko ba ta gobe ba yawwa karfe biyu na rana a ina dan daji ko kusa da private school na rumfa menene rumfa to Allah ba da ikon zuwa Allah ba da ikon halatta to ayi hakuri da farin tambayoyin Allah ya gafarta mana rabon mu Allah ya kara mana imani tare da san Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shaidan shi na dini Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kumbinta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kun guje mata wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya mu da muke da lahiya Allah tare mu da lafiya da arziki mai albarka abin da ba mu yawa Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin sa Allah kare mu da kariyarka daga dukkan sharri da dukkan bala'i da dukkan masifa da dukkan asara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum